بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مدير البيعة السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da sha tara ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na sha hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne karshen aya ta uku cikin wannan sura mai albarka yau kuma zamu tashi farkon aya ta kafin haka akwai tambaya guda biyu mai tambayar farko yana tambaya ne dangane da matsayin mutumin da ake jin sa bashi bai samu ya biya ba kuma har ya mutu kuma ba da wanda zai biya a sa ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dukkan wanda ya mutu ya bar dukiya to a baiwa sa amma dukkan wanda ya mutu ya bar bashi ko ya bar yara kanana fa ilayya wa alayya ko a na indiya in biya kuma a zo mu kula da ƴaƴanka mu tarbiyyance su ko waɗansu malamai kawai kafa hujja da wannan bisa da cewa dukkan wanda yake shugaba na al'umma shi ne ya kamata ya rika jibintar nauyin bashi da ke kan talakawa da suka sa biya ba irin waɗanda suke cin bashin banki ba bisa ganganci sun san ba za su biya ba sai dan suna da alaka da gwamnati ko suna da alaka da masu bankin ko wani a makamancin haka a'a bashi da bisa billahi ya so ya biya Allah bai ba shi halin biya ba har ya mutu to kamata ya ce gwamnatin ta jiha ta biya ko karamar hukuma ta biya ko kuma jama'a sun karo karo su biya masa dangi da makwabta da yan uwa dan su sauƙaƙa masa tambaya a gobe kiyama ran ta kiyama amma matukar ba biya masa ba to lalle sai an tambaye shi gobe kiyama mai tambaya ta biyu kuma suna tambaya ne dangane da cewa kwanaki ta yi bayanin cewa ba za a rinka yin zikiri ba a cikin jami'i ana farawa tare ana karewa tare to amma ga waɗansu hadisai guda biyu duk suna cikin sahih bukhari ɗaya daga cikin su yana cikin babin idi kamar yadda shi ne tambayar ya rawaito cewa wato a ranakun tashrik hadisi ya tabbata abdullahi dan umar da abu huraira sukan je kasuwa suna faɗin takbira da karfi ko mutane suna yin takbira a bayan hadisi na biyu kuma umar dan khattab ya rinka daga murya da takbira shi ma amina daga cikin bukkarsa kuma mutane sun sun ji kuma suna yin takbira a bayansa da dai abin da ka ambata har zuwa karshe wadannan hadisi duk ingantattu ne kuma duk gaskiya ne duk suna cikin sahih bukhari sai dai ba sa nuna cewa za a yi zikiri cikin jan. saboda takbira din da Abdullahi dan Umar yayi shi da Abu Hurairah ko da Umar dan Khattab yayi ko dukkan wanda wani sahabi yayi idan ka lura kai kanka ka iya kanta abin da ayyamu tasriq amina to zikirin da ake yanzu cikin jami'i shi ma iyalu tafriki ne wannan kenan na biyu da wanda duk waɗancan sahabbai suka yi sun yi ne da siffar ta zikir mutane sun ga suna zaune a cikin kwanakin mina kwanakin da Allah ya ce wa zikrullahi fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala yasma alayhi sun manta sai Abdullahi dan Umar ya zo ko Abu Hurairah sai rara ka tabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira ko wani lafazi makamancin wannan idan ya gurgurda yadda zai tatar da mutane wancan ya ci gaba da wancan ya ci gaba da yi kuma ya tafi sai kyale amma ba wai ya zama ne ya jama'a ku zo ne zikiri tare su fare tare su kare tare suna tasowa ne tazkir ne ya ji ka duba sharhin hadisan cikin sahih cikin fatul bari sharhin ko ka duba cikin umdatul kari na imam al-aini shi ma dai sharhin sahih bukhari insha Allah za ka ga bayani makamantin wanda na faɗa maka an gare kenan ko to aya ta hudu za mu tashi akan ta muna cikin suratul fatih mun karanta jiya ubangiji ta'ala ya ce da manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran kuma mun ambaci abin da ya faru a sulhul hudaybiyya tare da cewa ga irin abin da kafirai suka sardanta wa annabi ga kuma irin yadda annabi ya haƙuri karba sallallahu alaihi wa sallam ga irin yadda sahabbai da suka hau kujeran naki amma daga baya suka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga kuma irin sakamako da aka samu mai kyau a to a abin da na faɗa a jiya na bayyana cewa wannan sulhu ya tabbata cikin sahih bukhari ya tabbata cikin muslim wato shi sulhun yana da bangalori daban-daban farkon kistar akwai inda yake bukari ya rawaito amma akwai inda kuma imamu bukari bai rawaito bane da cikin kissar imamu nasa'i ya rawaito cikin sunan dinsa ko muhammad ibn isa ta da siyar ko kuma cikin asirin nabawiyya na ibn hisham dukkanin su da ruwayoyi ne inda an fahimta ko amma filla fillan kistar bukari wani bangare ya rawaito da rawaito sauran bangarori ba amma dai dukkanin su sun inganta ta hanyar ruwayoyi dukkan wanda ya ka'idar tabbatar ruwaya da tabbatar da su sun inganta تتألى في آية هو الذي أنزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما التي هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين في الله shine wanda ya saukar da as-sakina bi ma'ana at-tuma'anina natsuwa da kwanciyar hankali fi qulubil mu'minin a cikin zukatan mummunai suka amince da abinda manzon Allah ya zartas na hukunci suka karbi sulhun da annabi ya karba ko da yake a karan farko da waɗansu sun nuna ba su ji daɗin abin ba amma daga ƙarshe suka natsu suka yarda li yazdadu imanan ma imanihim dan su ƙara imani doriya akan imanin su na da walillahi junudus samawati wal ard ubangiji ta'ala shi ke da rundunonin sama shi ke da rundunoni na ƙasa rundunonin sama na mala'iku a hannun Allah suke haka rundunar ƙasa suke na dukkan dangin halitta duk a hannun Allah suke wa kana Allahu aliman hakima ubangiji ta'ala ya kasance aliman wato ainihin masani cikin al'amuransa sannan kuma hakiman mai hikima cikin dukkanin al'amuransa ma'ana da ubangiji ta'ala ya ga damar taimakon annabi sallallahu alaihi wa sallam da sai umarci mala'iku sai sauka daga sama irin yadda suka sauka a lokacin yakin badar suka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da duk sauka a wannan lokacin ma na Hudaybiya a shiga makan karfi da yaki don Allah ke da rundunar sama ke da rundunar kasa shine wallahi junudu samawati rundunar sama malamai na fassara ta da malaiku rundunar kasa kuma iska da Allah ke aikowa irin yadda ya aiko da iska lokacin da aka yi ghazwatul khandaq ko ahzab fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah ya aiko da iska ta tallafa annabi da sahabbai wajen yaki wa kana Allah aliman hakima li yudkhila almu'minina wal mu'minat kuma ubangiji ta'ala ya yayi haka domin ya shigar da mummunai maza da mummunai mata wannan li yudkhila din lam din lam ta'lil da me yake da ta'alluqi suka ce yana da ta'alluki ne da fi'ilin anzala sakinata Allah ya saukar da nutsuwa cikin zukatan mummunai li yudkhil al mu'minina wal mu'minat dan yi shigar da mummunai mazan su da matan su jannatin aljanna tajri min tahtiha al anhar wadda koramu ke gudana karkashin gidajenta khalidina fiha suna masu dawwama a ciki babu tsufa babu mutuwa wa yukaffiru anhum sayyi'atihim kuma domin Allah ya kankare zunubansu in suka amince da hukuncin da manzan Allah ya zartar musu sai wannan ya sa a yafe musu kurakuran da suka yi a baya wa kana zalika inda Allah fawzan azima hakan ya kasance rabo ne mai girma a wajen Allah da ya rabautar da annabi da sahabbai da su. ثلاثة ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله والنصر عليهم دائرة الصوت وغضب الله عليهم ولعنهم وأعز لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إذا الله يربوت الدم من يسوك والمنافقين يمين ساكمتنسو ويعذب المنافقين والمنافقات domin Allah ya azartar da munafikai maza da kuma munafikai mata wal musrikina wal musrikat da musrikai maza da musrikai mata azzannina billahi zanna sau irin wanda suke yi wa Allah zato mummunan zato su suna zaton Allah ba zai taimaki annabinsa ba suna zaton Allah ba zai tallafawa addininsa ba na musulunci suna zaton Allah ba zai tallafawa mummunai ba wannan shine nuna na zato ga ubangiji ta'ala ai da Allah ya alƙawari cewa zai taimaki annabi ya alƙawari cewa zai taimaki mummunai ya alkawari zai taimaki masu taimakon addini yace ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum yake wala yansurun Allahu man yansuru to ya zama dole kenan ga kowane mummuni mace ko namiji ya gaskata Allah gaskata wannan alƙawari amma idan ka ɗauka mummune za su taɓe dan sun rike imani dan sun rike shari'a ta musulunci dan sun rike doka ta musulunci kana nufin alƙawarin da Allah ya zai saba ya zama nuna da so ga ubangiji dan ne ba za ka kyautata ma Allah da san cewa zai cika alƙawari ba sai ka nuna na masa zaton ba zai cika alƙawari ba shine azzamina billahi zanna sab alaihim da'iratu saw lalle mummunar da'ira ta sauka a kansu mummunan sakamako ya sauka a kansu ta sau ma'ana azabar ke ko azzul ko alhawa, ko al'azab haka duk malamai suka fassara sai zanto wannan jumla ce du'a'iyya jumla ce da ta kunshi addu'a alaihim ta sau wa ghadiba Allahu alaihi kuma ubangiji ta'ala yayi fushi da su wa la'anahum kuma ya la'anci ya ne su daga rahama wa adda lahum jahannam kuma ya tattali jahannama dan su wa sa'at masira fir da makoma in ta zanto ita ce jahannama Allah tsare walillahi junudus samawati wal ard ubangiji ta'ala shi ke mallakar rundunar sama shi ke mallakar rundunoni na ƙasa in ya ga dama ya kawo mana agaji daga sama ya turo mala'iku su tallafa mana wajen yaki idan mun yi takawa in mun yi hakuri bala in tasbiru wa tattaku ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين idan Allah ya ga dama sai turo mana su daga sama in Allah ya ga dama sai turo rundunar kasa kafirai sun tara makamai suna cewa za su kai mana farmaki fa zalzala Allahu al-ardh tahta sai Allah ya sa yi girgizar kasa to da makaman ko a kawo wani irin sanyi ya rinka sauka daga sama ko a saukar masa da kankara snow ta rinka sauka daga sama ko dai wata musiba daban wallahi zuru da samawati wal ard wa kana Allah azizan hakima ubangiji ta Allah ya kasance azizan mabwai sannan hakiman mai hikima cikin al'amuransa إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوفروه وتسبحوه بكرة وأصيلا الله تدى من ذنك إنا أرسلناك لليمون مكتورك شاهدا دنك ذنك ميسيدا جمتانك bisa da cewa kai ne manzo zuwa gare su kuma abinda aka turo ka da shi ka isar shahidan kenan wa mubassiran kuma kazanto mai bujara wa naziran ka ko mai gargadi dan salon wa'azi yana bukatan at-tabkir a wani lokaci kuma al-inzar at-tabkir amfani da kalma tattausa amfani da salon wa'azi na kwadaitarwa game da gidan aljanna al-inzar kuma kautata harshe game da wanda ake kira yana ko bukatan a kautata masa harshe din razanatuwa tsoratarwa game da gidan musa annabi ya zo don ya zama mubashir kuma ya zo don ya zama nazira bi tu'minu billahi wa rasulihi dan ku ne ku yi imani da Allah ku yi imani da manzansa dan haka aka turo muku annabi wa tu'azziruhu ku karfafe shi sallallahu alaihi wa sallam taimakon sa kenan wa tuwaqqiruhu kuma ku girmama shi wa tusabbihuhu bukratan wa asila kuma domin ku yi tasbihin Allah safe da yamma ya gabata cewa da tu'minu billahi wa rasulihi an fara ambatan Allah sannan aka fara ambatan rasulullah li tu'minu billahi wa rasulihi dan ku imani da Allah da manzansa sai aka ce wa tu'azziruhu kuma dan ku girmama shi ko dan ku taimake shi wa tuwaqqiruhu dan ku girmama shi ciwa Allah ko manzansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa tusabbihuhu kuma domin ku yi masa tasbihi ku yi tasbihi dan shi wa ake tasbihi kuma Allah na da a ce kenan kowane lamiri zai koma zuwa ga inda ya dace an gane ko wannan babban dalili ne kan cewa ka'idar da malamai ke kira a nahau nahawu الضمير يعود الى اقرب مذكور غير مضطرب في ضمير الابواب ba wai a kullum bane ba a koyaushe bane ba kila ta iya mafi rinjayen hali ya kasance lamiri ya koma zuwa ga wanda aka ambata a kusa amma akwai lokacin da lamiri zai koma zuwa ga na nesa dan ne ga kiwo su sabbihuhu zai kuma zuwa ga lafazin dalala da zai kuma zuwa ga rasulullah duk da cewa rasul din shine a karshe kafin lafazin dalala an fahimta ko ha kuma Allah ce fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim cikin kasar annabi ibrahim alaihi salam an gane ku. amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi wannan lafazin qala ba fi limadi bane ba yana bukatan fa'ili ko fa'iluhu damirun mustakirun jawazan taqdiruhu huwa shi wannan fa'ilin yana koma zuwa ga Lut ko yana koma zuwa ga Annabi Ibrahim ta to ga shi Lut ne a kusa amma wa qala huwa huwa Lut ko kuma huwa Ibrahim Ibrahim kina a ce abdalil la ilaha illa anta al-madhkur fi ne wani lokaci zai koma ila da madhkur wani lokaci ko ba haka a takaice ne akwai bukatun imani da Allah akwai tilasin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma lallai ne a taimaki manzan Allah wajen iyar da sakon da Allah ya turo su da shi kuma lallai ne a ma manzan Allah sama da kowa kafiri da cikin kafirai yazo lokacin da aka yi sulhul hudaybiya da ya koma wajen kafirai da ya zo wajen annabi da sahabbansa ya ga abin da ke ciki ya koma sai sai kai kun taɓa ganin kisra lokaci guda kaisar lokaci guda najashi lokaci guda sarkin sarakuna gaba daya suka ce waye wannan yace Muhammad dan Abdullahi ce ban taɓa ganin mutumin da mutanen sa ke son sa ba a duniya irin yadda sahabbai ke san manzon Allah ban taɓa ganin mutumin da mutanen sa ke girmama shi ba a duniya irin yadda sahabbai ke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alwala zai ruwan alwalan kamar su kashe juna akan wawasa ruwan alwalan kowa na neman tabarruki bi idan yayi yawon ba zai sauka kasa ba majalisa ba za ta sauka kasa ba saboda shi da sauran mutane ya sha bamban sallallahu alaihi wasallam yake in ko yana magana shiru suke sai ka ce kowa an tsoro sun zuwa kansa ba sun sai idan yayi umarni kuma su zartar kada sun kasance wannan ayan kenan tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila kowane ɗaya cikin albashi eh, kowane ɗaya cikin sahabbai kai ya ɗauki ya alwashi na cewa ya yadda ya saba wa mahaifansa ya saba wa danginsa kan yayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikin kan yi girma girmama manzon Allah ya yarda ya rabu da kowa a duniyar nan kan ya faranta manzon Allah ya yarda bakantawa kowa a duniyar nan wannan shine hakikanin imani da yake bukatan kowa da shi wa tusabbihuhu bukratan wa asila kuma ku rinka yin tasbihin Allah safiya ku rinka yin tasbihin Allah da yamma إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤمن فيه عذرا عظيما التي إن الذين يبايعونك للي وأن لسكي مك مبايعة مسمى وأن لسكي مبايعة دكيت النم أتركسي إتاتيا ألوكة صلح الغديبية مسلم دبو إيد تريه بذنن للي وأن لسكي مك مبايعة إنما يبايعون الله سنلسنا يوأن مبايعة أنغاني كيف يد الله فوق أيديهم hannun Allah na sama da hannunsu ma'ana lokacin da suke mubaya'a Allah suke wa mubaya'a amma manzon Allah wasita ne an gane ko lokacin da suka ɗora hannunsu akan hannun manzon Allah eh hannun na manzon Allah ne amma tun da ubannin Allah suka bi kamar sun yi mubaya'a da Allah ne kai saboda ka'idar man yuti'ir rasula faqad ata Allah ina faɗa an fahimta inna ma yubayi'una Allah sanadai suna mubayi'a da Allah ne yadullahi fawqa aydihim hannun Allah na sama da hannunsu ku tsaya in karanto mana ibnu kasir kai tsaye dan kar mu yi shi yasa na dauko shi kai tsaye ba in to mana da ka ba ibnu kasir yace summa qala azza wa jalla li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam tashrifan lahu wa ta'ziman wa takriman sannan ubangiji ta'ala ya faɗa ga manzansa dan karrama shi dan girmama shi dan mutunta shi yace da shi innal ladina yubayi'unaka lalle waɗanda suke maka mubayi'a innama yubayi'una Allah sannan dai suna mubayi'a ne da Allah ka qaulihi jalla wa ala kamar fadin Allah ta'ala man yuti'ir rasul faqad ata Allah wanda ya da'a ga manzon Allah kamar ya da'a dai ga Allah ta'ala madaukakin sarki yadullahi fawqa aydihim hannun Allah na sama da hannunsu me ake nufi da wannan zance ai huwa hadirun ma Allah na halarta a wajen yasma'u aqwalahum yana jin maganganunsu wa yara makanahum yana sanin a ina suke a zaune a ina suke a tsaye karkashin wata itaciya wa ya'lamu dhamirahum ya san abin da zukatan suka kullace na gaskiyar imani ko rashin gaskiyar wa zawahirahum ya san zahirin su fa huwa ta'ala huwal mubayyi shi Allah shi ne ke mubaya'a da su kai tsaye amma bi wasifati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya sanya manzon Allah ne zama wasita ina ma nabi billahi fawqa aidi an gane ko yadda ibnu kasir ya fasara kiran yace ka kaulihi ta'ala kaman fadin Allah ta'ala inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهله من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به سنجي وقد قال ابن أبي هاشم قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الفضل بن يحيى الأنباري قال حدثنا علي بن بكار عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai an dangana zuwa ga babban bango man salla hu fi fa kad baya Allah idan bi idan mutum ya zare dan yaki dan daukar kalmar Allah kamar ya mubaya da Allah an gane ku sai dai ka gane cewa yin mubaya'a da Allah ya ta bamban da yin mubaya'a da kai ko da ni ko da ki ko da su saboda ni in mun yi baya da kai sai ga hannunka ganawa ne to shi kuma Allah komai na ya ta banban da sauran mutane dan shi ta ala laysa ka mislihi sai wa huwa samiul basir a dai ubangiji ta ala takakkar subhana cewa ya miko hannu su yi baya'a da wanda da cikin sojan musulunci da haka ya turo annabi ya zanto shi ake mubaya'a da shi din ta zanto daidai da mubaya'a da Allah haka za ku fassara ayar yadda kuka ji ibnu kathir ya fassara innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim sai ta ne faman nakasa fa innama yankutu ala nafsi dukkan wanda ya warware mu bayan yayi sai ya ja baya dukkan wanda ya warware alkawalin da yake zai wa Allah biyayya ko zai wa manzon Allah biyayya fa ma yamkutu ala nafsi sanadai ya warware wa kansa ne bai cutar da musulunci komai ba bai cutar da manzon Allah wani abu ba bai cutar da musulmai komai ba bai cutar da Allah komai ba wa man awfa bima ahada alaihi Allah wa ne mafi cika alkawali da abin da yi wa mutane alkawali sama da ubangiji ma'ana waye mafi cika wa Allah abin da ya masa alkawali wa zai cika alkawalin da ya wa Allah wa man awfa bima ahada alaihi Allah ko alaihi Allah da alaihu din da alaihu din duk ma'anar su daya a larabci ne ha'u damir waɗansu sa ke zanto mabanin ala dammi waɗansu larabawan in dai ya kasance sabaka hu ya unsa kina su sa ke zanto mabanin ala kasr duk ne ko ka ce alaihu, ko ka ce alaihi alaihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah dukkan wanda ya cika wa Allah alkawalin da ya masa faka yusihi to da sannan Allah zai ba shi ajran azima lada wanda yake mai girma man awfa بما ahada man din nan shartiyya ce jumlar fasayu fihi ita jawabu dukkan wanda ya cika alƙawarin da ya tsakaninsa da Allah cewa zai ga Allah zai ga manzon Allah to Allah zai ba shi dada mai girman gaske sai ce فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا ubangiji sai ya kula lakal mukallafuna min al-a'rabi da sannu daga cikin waɗanda suka yi jinkiri ba su je yaki ba cikin mazauna karkara da sannu zaka ji sun zo sun ce da kai shagalatna amwaluna wa ahluna a abin da ya shagalar da mu ya mantar da mu ba fita yaki ba amwaluna dukiyoyin mu wa ahluna da kuma iyalin mu saboda mun tsaya ne kula da dukiyar mu kan barayi su zo su yi mana ta'addanci mun tsaya kula da iyalan mu kar a zo a shiga gidan mu ba tare da mun farga ba wallahi in ba dan kula da dukiya ba wallahi in ba dan kula da iyalan mu da matan mu da ƴaƴan mu ba da mu ne a cikin gabonin yaki kafin su zo Allah ke fadawa annabi cewa za su zo su fada sai ya kula lakal mukallafuna waɗanda suka ki zuwa yakin nan da sannu za ka ji sun zo sun ci masu kaza wato waɗanda suka yi takalluf ba su fita tare da annabi ba lokacin da ya sayo wannan umara din ko kuma waɗanda suka yi takalluf lokacin da sun taho umara amma da suka ji manzon Allah ya ce ayi masa mubaya'a ayi yaki dan za a shiga maka ayi masa mubaya'a sai suka ba za a gudu ba sai suka ci zuwa wajen mubaya'a irin su al-jadd bin qais kenan sai ya karkata aka lalla kuma sai ya tafi sa wani ma balaraman kawai shi ma ya karkata aka ce ina za ka ga mutane suna mubaya'a ga manzon Allah ya ce rakumi na ya bata in tafi neman rakumi na ya zama alheri daga lakana amwaluna wa ahluna ke sayyidu lakal mukallafuna min al-a'ra' da galatna amwaluna wa ahluna amma tun da haka ne iyalan mu ne suka hana mu zo kula da dukiyar mu ya hana mu zo wajen yaki fastaghfir lana sai ka roƙa mana gafara ya manzon Allah manzo Allah sarki ma kuri ke sai ka roƙa mana gafara dan Allah in kin za ka roƙa musu gafara yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubi suna faɗin abu da harshen su irin wanda babu shi a zuciyarsu cewa wai inda ba dan uzuri ba da sun je yaki ƙarya suke a harshe ne suka faɗi haka ko ba uzuri sai ma an kirkiro shi komin dama da aka samu ba za a je yakin ba ko ya da su fa man yamliku lakum min sai shay'an waye isa ya kare ku daga ubangiji ko ya mallaka muku wani abu min Allah lokacin da Allah ya nuface ku da azaba in arada bikum darra in Allah ya so cutarwa ta tare da ku aw arada bikum naf'a ko kuma idan ubangiji ta'ala ya ga daman amfanar da ku ma'ana idan Allah ya ga daman cutar da ku wa sai hana idan Allah ya ga daman cutarwa ko amfanarwa ba wanda ya hana an gane ku wannan aya daidai take da faɗin Allah ta'ala kul man zal ladhi ya'tikum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma qul lan yanfa'akum firar in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumta'una illa qalila qul man zal ladhi ya'tikum in arada bikum su'an aw arada bikum rahma ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا اذا قال لها نفاسك بسوتك اذا قال لها نفاسك بانفان روى باون ما يقيه الله للناس من رحمه fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di duk abin da Allah ya bude wa mutanen kofar alheri ba wanda ya sai soke duk abin da Allah ya kame na alkhairi ba wanda ya sai saki alkhairin nan ya kai ga mutane wa in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wannan a cikin suratul an'am kenan wa in yamsaka Allah in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yudika bi khairin fala radda li fadli cikin suratul yunus kenan duka in Allah ya turo alkhairi ko ya turo kishi su ba wanda ya saka ne kun man dalla kun fa man yamliku lakum min Allah shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa bal kana Allah bima ta'maluna kabira ku bar wannan zance ubangiji ta'ala zai ya kasance mai bada labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa ma'ana ana tunatar da munafikai masu uzurin ƙarya cewa ko da sun zo kafin ma su faɗa manzon Allah da Allah ya riga fallasa بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما وبنجدك بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول بل بل ديكو منافقين ظننتم كن يظن مامي كن يذكن أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون النبي لمن من بذات داوب إلى أهليه زوج أهل أبدا هر أبدا kun ɗauka lokacin da suka fito kafare ba za su iya barin su koma gida ba to wata fitowa waɗansu malaman suka ce ai tsammanin su da annabi ya fito umara din nan dama suna tsammanin kafaran maka ba za su bar su ba to tun da ba za su bar su ba za su yaƙe shi su kashe shi da sahabbai waɗansu suka ce a'a a wajen fatahu makka ne hakan suka yi da su waɗansu suka ce a'a a fitowar yakin badar a ko ina dai aka fita yaki sai munafikai sun rinka tsammanin annabi ba zai ci nasara sai sun rinka zaton cewa musulmai ba za su nasara ba Shi ne bal zanantu bal dai ko kun yi zaton allan yin kalibar rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai dawo ba wal mu'minun haka mu'minai ba za su dawo ba ila ahlihim zuwa da gidansu zuwa iyalinsu abadan har abada wa zujina zalika fi qulubikum an riga an kawata haka cikin zukatan sai dan ya kawata muku ya zana muku wa zanantum zanna kun yi zato mummunan zato wa kuntum qauman bura kun kasance mutane halakakku lafazin dur jam'i na alba'ir alba'ir alhalik kenan wato kalmar bara fi'li madi dinta yaburu fi'li mudari wa makru ulaika huwa yaburu an gane ko alba'ir ya zanto halakakke al-bur kuma jam'in sa kenan halakakku kenan albawar kuma shine mazdarin kalmar an gane ko wa annabawmahum daral bawar jahannama hawa wa bi'sal qarar wazanan zanantum zanna sawi wa kuntum qauman dura kun kasance mutane halakaku batattu wa man lam yu'min wa rasuluhi dukkan wanda bai yi imani da Allah ba cikakken imani duk wanda bai yi imani da manzon Allah ba cikakken imani fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira to lallai fa mu tanadin sa'ira muta lil kafirin da kafirai walillahi mulku Allah ne ke mallakar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya mallakar ba mai tarayya da Allah wajen mallakar sama ko wajen mallakar ƙasa duk bukatar ka a sama ko bukatar ka a ƙasa ka roki Allah shi kadai dai shi kadai ke mallaka yaghfiru liman yasha yana gafara ga wanda ya ga dama wa yu'azzibu man yasha kuma ma wa kana Allahu ghafurur rahima lalle ubangiji ta'ala ya kasance gafuran mai gafara sannan kuma rahiman wato ainihin mai jin kai gufran wato wannan gafuran daga al-gufran ne ko daga al-ghafur ne al-ghafur shine as-satr sitr fi abu wato kana da zunubi sai Allah ya lullube shi da tekun rahamarsa sai ya danko kaman babu shi kenan yasa ake ta rahima wato ko mai jin kai ga bayinsa sitr فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مظالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا سيقول المخلفون لسنوء لسكة بنك وجن زوا وجن زوا سنه هديبية waɗanda suka ci binka waɗansu yaƙe-yaƙe da ka fita kafin sulhul hudaybiya da sannu za ka ji suna cewa idan talaktum lokacin da kuka tashi sai da sahabbai ila maghanima zuwa ga taron ganima mai yawa li ta'khudhu hada za ku je ku karbo za ka zo sun ce da ku zaruna na tabe ku da Allah ku kyale mu tafi tare da ku da can a badar ba su je ba a uhudu ba su je ba a sandaku ba su je ba an zo an yi a ta haka shajara ba su yi ba amma yanzu da suka ji an ce khaibar za a je a samu ganima sai suka ce zaruna na tabe ku ya da Allah ku dan kyale mu mu bi ku ya Allah ce yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so su musanya zantan Allah shi ubangiji ta'ala ya riga ya zartar a cikin hukuncinsa da ya saukar wa manzon Allah cewa waɗanda za su rabauta daga neman kalbar su ne waɗanda suka wa annabi mubaya'a da aka zo sulhul mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ɗin nan da suka yi baya a cewa ko tawara ko tawaraye sai an shiga makka matukar labari ya zama gaske an kashe usman to ba za a da baya ba wannan mutanen da aka zo ba a yakin ba sai aka ce idan an je ganiman saibar ta su su kaɗai ko cikin su wani bai je yakin ba ko a gida tsaye barci a nemo su ba suka ce ko ko mun kuzuri sai mun je jabi kan abdullahi ne kadai je ba kai ba kuma saboda wani kuzuri amma dukkanin su sai dai kasance su dukkanin su to su munafikai kuma suna son wai su ma su zo a tafi khaibar da su kuma a ba su wani abu yuridun an yubaddilu kalamallah suna so a musu yuzantan Allah ma'ana hukuncin da Allah ya cewa ganimin khaibar a baiwa waɗanda suka je suka yi mubaya'a da annabi za ta sigara kadai to suna so a canja a shigar da su tare da cewa su mutum mubayar ba kun fahimta ya aiko shi ne ma'anin yuridun an yubaddilu kalamallah da Allah ce kul ka ce da su lan wuna? abawa ai kukan ba za ku bi mu ba kazalikum qala Allah min qabl haka Allah ya faɗa tun da ba za ku bi mu ba an gane ku ku tsaya a gida ba sai ku zo da sanu za ku sun ce bal ta su dunan ku da kai kana mana hasada mu tafi tare kuma ku ya annabi da yake musu hasada na da kai wa annabi da yake musu hasada bal ta su dunan bal kanu la yafqahuna illa qalila ubangiji ce bal ba wannan zantar bane la yafqahuna illa qalila munafiqai ba sa fahimtar addini sai kadan abin da ya musu dadi duk abin da ya musu dadi wai sai sun ba su fahimta ba ثلاثة قل للمخلفين من الأعراب فتدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما التي قل للمخلفين من الأعراب فقال مزونا جدا إن لم باتر دون أذريبا من الأعراب تتم مزونا كالكلا دفتفتيا كي تارد كيف أدا كيف تدعون إلى قوم da sannu za a raba musu goron gayyatar yaki ila kaumin zuwa waɗansu mutane sun ba'sun shadid waɗanda suke da ƙarfi ƙarfin ma mai tsanani waɗanda suke da tanadi waɗanda suke da makamai da zaratan sojoji tuqatiluna za a je da kuku ku yaƙe su aw yuslimuna ko kuma su musulunta fa in tuti'u in kun yadda a fita wannan fitar tare da ku yu'tikum Allahu ajran hasana Allah zai ba ku lada mai girma kyakkyawan lada wa in ta tatawallaw in ko kuka juya baya kama tawallaytum min qablu irin yadda kuka sakana da ba ku yadda ba yu'azzibukum azaban alima Allah zai muku azaba azaban da radadi wato kaga kenan ana san a jarrabi ana san a ƙara bayyanar da imanin su a sarari cewa imanin ƙarya ne ganima sun ce sai an tafi da su to yanzu aka ce a'a zan manta zantan ganima dama an riga an ware sai wanda suka je suka mu baya ne kadai amma yanzu ta da auna ila kamul uli ba sun tafi da akwai wadansu mutane masu karfin tsiya karfi ne za a je su kasu da mu ko yaƙi ko yaƙi su ku sai auni su ne ko kuma su musulunta in kun yi da wannan to kuna da lada mai yawa ba ganima za dai a sabu lada mai yawa wa in ta tawallau kama tawallaitum in kuma wato ainihin za ku juya baya irin yadda suka juya baya ai eh, irin da kuka juya baya da ya zuba kuma azaban alima to abin tambaya a nan gurin suwa ne ne qaumin uli ba'sin shadidin din nan mutanen nan masu tsananin karfi da aka ce za a yake su waɗansu mutanen suka ce su ne kabilar hawaji waɗansu suka ce su ne safi waɗansu malaman tafsirin suka ce ai waɗannan wato farisa ke waɗansu suka fassara cewa rumawa ke waɗansu suka fassara su da cewa a'a banu hanifa ne mutanen da musailama kaza wanda suka bi shi a matsayin annabi su ne waɗanda za a yaka uli ba'sun shadidun tuqatilunhum aw yuslimun da cikin waɗannan maganganun da wanda suka ce su ne hawazin wato mutanen da aka yaka a yakin ne kenan hawazin da suke da wanda suka ce a'a farikawa ne da wanda suka ce a'a rumawa ne ake nufi da wanda suka ce banu hanifa ne tsammanin ku wani zance ne ya fi kusa wani suka ce farika da rumawa saboda eh an yi bayan yakin faris bane an yi wannan yakin ba amma wannan ba shine dalili ba saboda ne ya ka tsaya da wuri <laughs> haka mutane da sunan kaza ko saboda ne a yakin farisa da rumawa ba wannan Allah da ba bayan manzon Allah ne bude farisa da bude rom duk bayan manzon Allah ne haka yakin musulmi kaza duk bayan manzon Allah ne akwai gaba cikin ayar da ya kamata ku kalla sa ake cewa fa attabiru ya ulul absar sa ake cewa ku yi tadabburi cikin alqur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayat su malamin abin da suka ce suka ce mutanen manzo da kazzabu da aka ce saboda me su suka ce su ne mutanen da za a yake su ba a karban ganima a wajen su ko dai su mutunta ko a kusa dan Allah ce su fadin nan au amma mutanen ruwan ba za a karba ganima a wajen su ba ba kirista bane ba in suka ce ba za mu yi mutunci ba ga ganima za a ci gaba da kace a ce lalle waɗannan da za a yaƙa mutanen da ba a buƙatan komai ne a wajen su sai musulunci ko takobi amma ba a buƙatan ganimar su tuqatilunahum aw yuqlibun wato ko dai ku karkace su ne ko kuma su musulunta ba magana abin nan amma kaga da yahudu da nasara ba duk ana karɓan ganima a wajen su ba waɗansu ma malaman suna gane ganima cewa ba ta tsaya akan yahudu da nasara ba ta shiga hatta cikin sauran jinsunan kafirai amma kaga mutanen masalamatul kazzab da su shiga musulunci rudda suka yi yanzu a yaƙe su ne sai kuma a dawo da su ina fata an fahimta za a yake su a dawo da su wajen dawo da su wato kenan kaga ba magana cewa su bayar da jiziya a kyale su kasu na hum aw su kasu na hum aw an gane ku sannan kuma a cikin yakar mutanen musulmi kaza babu ganima amma da ruma da farisa za a yaka ba akwai ganima a cikin da yawa kila wannan tsarin ganiman ya tafi amma sun san nan gudun kai kun tafi da kadai su kasu na hum aw wa in tuti'u ta Allahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabli yu'adhibkum adhaban alima dan haka ne ma Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yake kafa hujja da wannan ayar dangane da ingancin shugabancin Umar da shugabancin Abubakar Siddiq shugabancin Abubakar Siddiq da shugabancin Umar yake da lokuli ba a cikin dinin din Allah ya ce za a yake su ba ko yadda za a yi yaki sai karkashin wani jagora to a wannan lokacin jagoran kuma shine Abubakar Siddiq lokacin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an ce manzon Allah ya faɗa musu da za a kiraye su nan da ba ana ba shine zai kiraye su bayan bayan to ko da Abubakar ya zo ba ya kiraye su kuma kenan a sai wannan ya nuna ayar a fakaice tana nuna shugabancin abubakar cewa shine zai zama al-khalifatul awwal li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam halifan farko ga manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam تتبعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما in wani malamin ya zo zai iya cewa da kai yo ai ayar duk ta kunshi wannan ta kunshi a kar banu hanifa ta kunshi a kar rumawa farisawa hawazin tafi to saboda mai ce ah ai aya tana magana ne akan a yaƙe ba ta yi maganan ganima ko rashin ganima ba ta yi maganan jizya ko rashin jizya sai dai a nemo a nufi da Allah ce tuqatilu lahum aw yuslimun aw innan bi ma'anar wawu tuqatilu lahum wa yuslimun za ku yaƙe su su musulunta to ya aka yaƙa suka musulunta da farisawa da ruma duk ba an yaƙe su musulunta amma waɗancan kuwa sai dai a ce ko su dawo a takaice duk wannan tattaunawa ne da wata kwakwalwa da malamai ke yi amma in ba haka ba dai ya fi fitowa a sarari cewa ayar tana magana kan mutanen musulun da kaza wato kabilar banu hanifa kenan salatin من كان الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما التي ليس على الأعمى حرج مكاه باب وليس أكنت ولا على الأعرج حرج haka gurgu babu laifi a kansa wala alal maridi haraj haka babu wani laifi akan mara lafiya idan ba su fita yaki ba da makaho da gurgu da wanda yake mara lafiya ai ya kai musu jihadi ba lallai bane su sun fita waɗannan jinsuna daga cikin jinsunan da aka yafe wa jihadi kenan in ba ga sun fita kuma ta ƙara waɗansu akan waɗannan cikin ayar laysa alal laysa alal laysa alal du'afa wala alal marda ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المسلمين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون duk waɗannan babu laifi a kansu in ba su je yaki ba. Idan za a kai addu'a ba masu launi shine kamar tsofi. shi babu ga karfi ba abin hawa kuma abin nesa ne wala ana lazina idza ma atawka litahmilahum babu laifi kan waɗanda suka zo dan ka ɗora su kan abin hawa suka ce suna son a basu tankar da za su shiga suna son a basu dokin da za su hau suna son a basu motar da za su yi karkafi wurin kuma ya fi karfin a tafi a kafa kun fala ajidu ma ahmilukum alai manzo Allah ce ba ni da abin zan ɗora ku abin hawan ya tsare da zai kuma ne za a tabuka kilomita ɗari shida tafiya ta zai wahala ga sahara ga zafin rana fawallau da manzo Allah ce ba da abin hawa sai suka koma gida wa ayyuhum tafidu min ad-dam suna ta zubar da hawaye suna ta kuka Allah ya zuma yi dukon dan ba su sama guzon tafiya yake ba duk irin waɗannan tunda ba su je yake babu lafiya a an gane ko ya mun samu jinsu mutane nawa kenan ga masu rauni su ne muka tafi kofi ko ga kuma guragu ga kuma kafi ga marasa lafiya ga waɗanda ba su da guzuri an gane ko to wannan addu'a fa banda tsofaffi ko mata kuma duk sun su wato kenan waɗannan jinsi na mutane guda shida ba lallai bane su ji jihadi in ɗaya daga cikin su ya kafe yake sai na bi to ba za a hana shi ba sai a kyale sai tafi ko ya dace da shahada dan abin da amurka mai zama bai kenan za a tafi yakin uhudu ga shi gurgu ne yana tafiya da kafa ɗaya ne kafar sai ta sanya haka ne ya tafi jihadi ya yayin suka ce ba za ta ba yace ni ko sai na suna ta kuka cewa ba za ta je ba Allah ya ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj sai kai kare shi wajen manzon Allah manzon Allah ce tunda ya ce sai ya tafi ya za ku rufi yace kai amru shi aya ta ce irin ku ba sun je yaki ba kai ba ka cikin gura ku yace eh ina cikin gura ku yace fa ka kula mana yace a'a manzon Allah ba zan hakura ba da manzon Allah ya izini yace a tafi sai na babu yakan bai manzon Allah yace wai yanzu din nan yadda nake da wannan kafar ta wai sanyayya nake tafiya ina ci ina dingiki idan na mutu wajen yakin nan na shiga aljanna haka kafar zata shiga ci gaba da kasancewa gurbu a cikin aljanna manzo Allah ta aljanna ban gurbi an yi cewa za ta tsaf ya tafi kuma Allah an tafi da shahada a wajen yaki a sai kenan in ɗaya daga cikin su yana da yake dole sai ya je ba mu da halin da za mu haɗa amma da zamu ce masa ba wajibi bane kai zaman ka da an gane ku. laysa alal a'ma harajun wala alal arij harajun wala alal marid haraj wa man yuti illaha wa rasulahu dukkan wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzon Allah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi aljanna da koramu ke gudana karkashin gine-ginanta wa man yatawalla wanda ko yi juya baya yu'azzibhu azaban alima Allah zai masa azaba azaba mai radadi sai لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا عزيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم وعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية وكف وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا لقد رضي الله عن المؤمنين حقيقة أبنجزي تعالى يا يرتد مؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كنت تسكي مبايعة دكيك الكسم من إتاتيا أهديبية fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatan bai faɗa sunan abin ba sai ce ma tasqiman litani dan kan ba abin Allah ya san abin da ke cikin zukatan na ne na imani na ikhlasi na tsantsanta biyayya da Allah da manzansa fa anzala sakinata alaihim dan haka sai ya saukar da natsuwa akan su wa asabahum fathan qariba yayi musu sakamako da fatahi makusanci fatari makusanci wato ainihin shine sulhun da aka yi na hudaybiya sai zan to shine fatahun da mutane suka yi shiga addinin musulunci bayan wa maghanima kathiratan yakudunaha kuma ubangiji ta'ala yi musu alƙawalin ganima mai yawa yakudunaha wanda za su karbe ta an gane ko ganima da suka samu mai yawa ita ce ganima ta yakin kai ba domin an yi sulhun hudaybiya a shekara ta shida cikin watan zulqaida ka karshen shekara ta shida kenan aka zo aka yi yakin ba a shekara ta bakwai an gane ko wato kaga yakin Khaibar kuma shine aka samu gagarumar ganima da wato an dade ba samu irin ba domin da yawa daga cikin sahabbai wani sahabi na cewa inda muka yi hijira ba mu fara koshi ba sai da aka bude Khaibar haka muke zama zaman kada ran kada hanka yau da akwai gobe babu ba mu fara koshi ba sai bayan da aka bude Khaibar ne sannan muka fara koshi an bayyana ku za a yi wata biyu gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba dole kunya ba da sai dai a turo a a dabino a taruwa kadai a gidan shugaban halitta gaba ɗaya khatabun nabiyyin wa imamul mursalin wanda in ya ga dama gaba ɗaya dutsen Uhud sai ce a marmar da shi zinari a mayar masa amma ba wannan ne a gaban sa sallallahu alaihi wasallam ya ga a gyara al'umma shine abin da ke gaban sa sallallahu alaihi wasallam shine wa magani kan ya kathiratan yaquluna ganima mai tarin yawa da za su karfe su musulmai wa kana Allahu azizan hakima ubangiji ta Allah ya kasance azizan mabuwai sannan kuma hakiman ko mai hikima wa'adakum Allahu maghanima kaseeratan ta'khudunaha ubangiji ya yi muku alƙawarin wata ganima mai yawa da za ku karba nan gaba da za ku samu nan gaba wato banda wannan kaseeratan ya'khudunaha ta farko wannan ta shafi ta Khaibar kenan ana magana da su sahabban da suka yi mubaya ga manzon Allah amma wa'adakumullahu maganima kathiratan ta'khudunaha wannan ta shafi sauran sahabban da su ga wannan ba kuma ta shafi dukkan sauran mummune da suka imani da haka aka fuskantar da damir al-khitab zuwa ga dukkan mummune ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi amma Allah ya gaggauto muku da ita wannan ta zama ta kusa kai ba din kenan wa kaffa aydiyan nasi ankum kuma ya kare hannayen kafarai ga barin ku sai da mutanen maka ba su yake ku an gane ku wa kafa idan nasu an kenan wali kuna ayatan lil mu'minin kuma domin hakan ya zanto ga garimar aya ga mummune su ga yadda Allah madaukakin sarki ke taimakon manzon sallallahu alaihi wasallam ko da ba tare da yaki din ba a sai an faranta yakin ne saboda wadansu kimomi karkashin yaki amma in ba haka ba nasara ɗan ko da ba yaki za a iya biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yahdiyakum siratan mustaqima kuma Allah ya tsire da ku tafarki wanda yake madaidaici sai ce wa ukhra lam taqdiru alaiha wa ukhra akwai wata ganimar daban ma lam taqdiru alaiha wanda a yanzu ba ku da ikon samun ba ku da iko akan ana magana da sahabbai a daidai lokacin ba su da karfin da za su yaki rumawa ba su da karfin da za su yaki farisawa domin ga sai mutanen da suke mu baya ga manzon Allah su nawa ne dubu ɗaya ɗari jabir dan Abdullahi ne ya faɗa cikin hadisin Muslim yake kunna yawmal hudaybiya alfan wa arba'a mi'a a ranar da aka sulhu zubiya din nan mu dubu ɗaya da ɗari hudu ne fa qala lan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce da mu antumul yawma khairu ahli al-ard a yau din nan ku da kuke nan ko ne mafi fita wanda ke ban kasa gaba ɗaya a duniya to kaga a wannan lokacin su gudu ɗaya da ɗari hudu za su iya yakan daular farisawa wanda lokacin guda idan kaisar ya ga dama sai zo maka da bara dan zai mutum dubu ɗari ko dubu ɗari uku za su iya yakan daular farisawa a lokacin kisra idan ya ga dama idan ce a taro a tafiya ke sai iya koro maka runduna wadda ta kunshi sojoji dubu ɗari uku ko dubu ɗari hudu yaya wannan za su yi yasa Allah ce wa ukura akwai wata ganimar ma tana nan a kwance lam taqdiru alaiha a yanzu ba ku da iko a kanta amma za ku samu nan kada a haƙa Allah biha Allah ya riga ya santa ya san duk abin da aka fuskanci suna nan ana yi muku ajiya sai ranar da kuka dawo jihadi za ku samu in kuka tsaya ba ku jihadi kuma ku zauna cikin kaskanci amma in an dawo jihadi to za a sami izza da ɗaukaka cikin addini ke. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, ubangiji ya kasance mai iko ne akan komai. Talabin. Wa na qatala kum alladhina kafaru law wa سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا التي ولو قاتلكم الذين كفروا دا كافرين سيدنا ننسي يجيكوا أولنا اللوبتي لولوا الأدبار والله دا تسنزوا يا بايا za mu taimake ku din ba su da yawan sai kun ci nasara thumma la yajiduna waliyan in sun juya baya din nan sannan ba za su samu wani majibincin lamarin su ba wala nasiran ba za su samu mataimaki ba sunnatan lahi wannan sunnar Allah kenan da ta gudana cewa zai tallafa wa bayan sa mummunai ko da abokan adawa su sun fi su yawa ko da abokan adawa su sun fi su tanabi, Allah na iya taimaka musu sunnatan lahi allati qad khala min qabl haka sunnar Allah ta gudana tun da can walan tajida li sunnatillahi tabdila ba za ka taba samun canji ba dangane da sunnar Allah in dai akwai imani da takawa din to ubangiji ta Allah zai taimaki mutane in kaga ubangiji bai taimake ba dole maka canza mu imani da ake bukata inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sallatu وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا حديث يا تبت cikin sahihi muslim daga Anas bin Allah ya kare da adri Anas bin Malik yace anna 80 rajulan min ahli makkah habatu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min jabal al-tan'im waɗansu kan sojoji mutum 80 kawai sun ga wajen Allah sun da kan dutsen tan'im dutsen sana'in ne wani ɗan ƙaramin dutse da idan ka bar garin makka akan hanya ta zuwa madina ta yau daidai inda aka wani masallaci kusa da wajen da aka wani masallaci da ake kira masjidu aisha a yau an gane ku ga waɗanda suka taɓa zuwa aikin hajji ko umar to wannan shine jabal sana'in dama a can ne a hanyar madina ta a lokacin da annabi ya taho ba mai shi shigo makka bai ya da sansan to ya yi sansanin shi da sahabbai sai ga waɗansu zaratan sojoji cikin ƙuraitawa mutum tamanin sun gangaro ta saman wannan dutsen mutasallihina kowanne ɗaya daga cikin su yana cikin sulke da kayan yaki da kayan fada yuriduna zirratan nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi suna son su faki annabi su bar masa suna son su faki sahabbai sun sulalo haka fa akhadahum silma ba manzo Allah yana da sun zara kan su ma din jiran su wata kwana wadannan mutum tamanin da su yi awani ba kawai sai sai ga an zagaye ko ne ba yawa ko ɗaya daga cikin su ba aka fi yi saran da suka bi ka hannu da suka mika hannu aka kawo su wajen manzon Allah ta san fasta hayafu manzon Allah na tsofin yace da aka su amma sai ku kyale su da ran daga ina kuke da guri kaza sai ku koma ku gida an yafe muku sallallahu alaihi wasallam fa anzala Allah azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum Allah ne kame hannun kafirai ba su far muku ba inda Allah ya dama kuna barci mutum 80 sai zo su far muku wa aydiyakum anhum kuma ya kame hannunku ku kuma ku far musu ba inda Allah ya ga dama da sai sa annabi ce duk a kashe su amma an rike hannun su ba su cutar da su ba an rike hannun ku ko ba karkace su ba a ina hakan ta faru bi ni makkata a bayan garin makka dan wannan wuri duk da cewa ba a cikin makka bane ba amma yana cikin abin da ake kira al-haram hurumin makka sa aka sa masa suna ni makka hukuncin sa cikin musulunci daidai da tsakiyar makka an gane ko hurumi ne wurin shine bi ni makkata min ba'di an azfarakum alaikum bayan ko Allah ya rabautar da ku da su kun kama su kun danke su inda kun ga dama ku musu da abin za ku musu wa kana Allah bima ta'maluna basira ubangiji yana kallon duk abin da kuke gaba da haka yake hukunci yadda ya so dan shine ne cikakken iko تقتل الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معروفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تقعوهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معوة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هم الذين كفروا سن كافرين إن سونا وأن تكبر ما أبنجي وصدوكم عن المسجد الحرام kuma suka hana ku zuwa masallaci mai alfarma ko daga harma da umara suka hana ku shiga wal kuma su ne kare dabbobi na hadaya irin wanda annabi ya koro shi da sahabbansa kuma da za a je a soke su bayan an kammala umra su suka kare wannan hadaya din ma'kufan suka tsare ta an yi buluga ma'illa suka hana hadaya isa zuwa wurin yankan shine a kai inda ya kamata a je a yanka walau la mu'minuna in ba dan waɗansu mazaje ba mummunai wa nisa'un mu'minatin da waɗansu mata mummunai lam ta'lamuhum wanda ku ba ku san su ba an tata'uhum kuma kar ku je ku far musu ku tattake su fa tusibakum minhum ma'arratun sai kasance wani aibi ya same ku a tuhumce ku da cewa kun kashe ƴan uwanku da gaira ilimin ba tare da ilimi ba in ba dan wannan ba Zuma na la'amarnakum bi shine jawabu sarki an shafe jawabu sarki la'amarnakum bi la azinna lakum fi qital da ba muku izini ku yake amma li yudkhil Allahu fi rahmatihi man yasha domin Allah ya shigar da wanda ya ga dama cikin rahmatsa shine kafirin da a yau suke kafirci da kai dinkirin yakin aka samu latar shekara biyu kafin a dawo shekara biyu sun musulunta yudkhil Allahu fi rahmatihi man yasha law tazayyalu inda ake sauran mummunan sun fice la azabna allazina kafaru minhum azaban alima da mun azabtar da waɗanda suka kafirta din nan azaba da take radadi ma'ana inda a ce wanda suke da imani a boye cikin makka sun yi hijira mazan su da matan su makka ta zanto rumin din ta kafirai ce da an umarce ku da musu jihadi kenan a cikin nan ba ka yin jihadi in gari ana ta kuɗi duk abin da zaka a Najeriya sai da kace ku yi bada ku da katafawa ko ku da tsayawa amma da maganar jihadi <laughs> dan shi jihadi ka'ida sai dai a ce a yi hijira an gane ku dole sai an yi hijira garin da mummune ne tsantsa nan gurin kuma waɗanda ba mummune ba an riga an san juna to sannan an samu imam shugaba ga gwamnatin musulunci mai karfi ga menene ga menene amma yanzu duk abin da ake tarzoma ce kawai ake rikici ne ake amma ba jihadi ba kun gane ko tarzoma ce da rikici amma ba jihadi duk abin da ake na kone kone da wani abin na abin na duk wannan ba zai ansa sunan jihadi ba rikici da tarzoma sunansa dan da shi ubangiji ta Allah ya hana annabi zama ka saboda wadansu mu ne duk da garin na fare dan kar a ce wannan mummunan ba su ne to ina a yau ga kake shi ne ko muka tunga ko me kafiri wanda ba su ne to amma idan abin da shi jihadi wanda yake da ansa sunan jihadi ko dole sai Allah labi da jina lau tuzayyidu la azabna alladheena kafaru minhum azab amma duk abin da za a yi sai dai a ce an yi fada tsakanin tuwa da wani wannan ko ba jihadi bane shi ko fada idan aka yi sai a ga waye ke da gaskiya a wurin Allah ta'ala waye tsokanar sa aka yi ya tashi ramuwa waye aka je gidansa aka far masa bai shirya ba waye aka je za a sace dukiyarsa waye aka je za a ɗauki ransa ya kare kansa wannan ai mun faɗa a baya wanda ya kare dukiyarsa wajen kare dukiyarsa aka ji yayi shi wanda zai maka ta'addanci kan dukiyar in ka kashe shi ka kashe iska ko ba haka ba ko da musulmi ne ballantana in to kuma kafiri haka duk wanda zai kuma mutunci iyalinka ka kare iyalinka dan kar a miki fyaɗe har a kashe a wannan yanayin kai shahada wato waɗannan sai dai mu kira da suna faɗace faɗace wanda sa iya shiga sun waɗansu hadisai irin in kayi dan kare dukiyarka in kayi dan kare masallacinka in kayi dan kare islamiyarka in kayi dan kare iyalinka duk waɗannan duk da ba za su ɗauki sunan jihadi ba kana da lada gwargwadon abin da kai amma mu ce sunan su jihadi a saura lauta zayyadu an gane ku sai in an ware lauta zayyadu sai in an ware to a wannan lokaci la azabna allazina kafaru minhum azaban alima da za mu azabtar da kafirai wanda suke azaba garadi jama'a sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma ubangiji ta Allah ya tsaya mana assalamu alaikum